sunana muhammad sabiu in bikin shekara 56 yaya ka ga wannan shekaru 56 to mun gode ma Allah tunda Allah kai mu shekara 56 lahiya da kuma matsaloli da muke cike da su na rayuwa waɗanne irin matsaloli kenan matsaloli shine tsadar rayuwa da muka tsinci kanmu wanda yake wannan abu daga Allah ne amma ya kamata shugabanni su diba su gani wani irin matsaloli ne wanda suka kawo wanga cikas ɗin da ake cike da shi na rayuwa a yanzu saboda jeriya. saboda yanzu abubuwa duk da muke amfani da su yawanci shigo mana ake da su boda arihi tsadar dala tsadar saifa ta kawo mu ta jefa mu cikin hatsari wanda yake kuma ga al'amuran nan na faruwa cikin majalisa cikin gida shugaban kasa ya gani ya kamata ya tsawata waɗannan abubuwan ya taka masu burki ba zai ci ya sa idanu ba wai shari'a ta yi aiki alhaji jaro guntun gida an yi bikin cikar najeriya shekaru 56 da samun yancin kai a jawabin da ya yi na ƙasa shugaba buhari ya nemi 'yan najeriya da su ƙara haƙuri me za ka ce game da wannan hakuri ya zama dole tsadar rayuwa dai ba mu mancewa ga shekara hakko shi tunda abu ba a taba tsada irin shekarar bana ba an sai buhun gero dubu goma sha bakwai an sai buhun dawa dubu goma sha biyar an sai buhun masara dubu goma sha takwas an sai buhun shinkafa dubu ishirin ba daya wagga masu yau tsada har ya ina yana da kyau gwamnatin najeriya ta duba ina ya kamata shugaba buhari ya fara abin da ya kamata ya bude boda a shigo da abubuwa a mu gode ala da ala ya nuna mani eh, sakara hamsin da shida da mun karba icin kayanmu amma abun da ya sa nigeria bage gaba ba yana koma baya manyan da suna da gaskiya amma nan yansu mai gaskiya ba yawa cikin su ba me ya kamata shugabannin yanzu su yi muna roƙe su su gyara mani hanya fariko uta eh, uku su bude boda abinci su go na hudu su biya kudi masu aiki biya albashi kowa gida sunana malam muhammadu dalladi gwajibo mazauni ibadan me za ka ce a game da cikar najeriya shekaru 56 da samun yancin kai to za mu ce alhamdulillahi cikar najeriya 56 a samun yanci na kai yanzu mu ba ta bakin cikan najeriya muka da abin nama, yanzu batun abin da ya dame mu yanzu batun cikan cikakka mu na abinci shi ya dame mu abin da muke roƙon babu buhari ya taimaka ya kuma sa kuzari a cikin wannan hidimar yadda ya sa ya taimaka mana da ƙoƙari ga abin da ya sa ƙudun wannan taimaki talaka shi muke fata